son kaɗin nan a ci gaba da soyayya. Ai ni ina Yawa ka gani na shirya. Wallahi ni hulefan nan na zamani bai dame ni ba. Matsalar da nan duka ni ban ma san ina son ka soyayya. Ya ne kana kashe ni ba. Matsalar kike zanta amma ni kike sami abin da ka san kai da kai muke da gurin eh, ce maka ina da su kai. dan ne. A Ibadan na fi shekara take ne ne ne ko Wallahi ni kuma abin da yasa na faɗa sunan ban da ra'ayinsu amma yanzu da iskokan da borin da ko kake da shi na haƙura da ya zama ya ba ka muka muke ina ka ba ni ba na kyauta ba kyauta da ba na ki wallahi ki zan ki ko mutunci da zauna da ni ma ha ba ba ba ba ba ba ba Allah ba na san ki Allah yana da kokari